من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعرف الله سبحانه وتعالى يلتقى من الشاور ويكون عن خير لا فرحة من القرآن في القوم من حقك ويعلم الإيمان بالإيمان بالله kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fi da lafiya na yi da muke rufon Allah su kama da ala ya aza yana mai kyakkyawan a cikin ajiyar hajjar mai yanzu na mu wajen na zuwa fadin wani muna gode Allah su kama da ala da ya kama mu yau da amma inda muke karanta wannan littafi na ajiyar mai albarka a alamun sunnatin mansura a yau kenan muna ashirin da babu takwas ga watan zulhijja na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar inda daidai da ashirin da biyu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya yan uwa ba su manta ba kula bayanin sifofin Allah ne sifofin Allah sunayen Allah da sifofin Allah to mun tabo abin da ya shafi sunayen Allah yau kuma za mu tashi a tambaya ta cikin da ɗaya a game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma misalu sifatin afkari minan ita shin ah, kamar waɗanne ne misalan sifofin Allah da wanda suke na aiki ne akwai sifofin Allah na aiki musa akwai sifofin Allah na zaki akwai sifofin Allah na aiki ina misalansu daga cikin alkur'ani na ba na buga misali da Allah amma na buga mana misali idan ka ce wannan muhammadu ne ko aliyu ne kuma ka ce matuki ne na mota kaga ka sifanta shi da cewa yana wani aiki ko ba haka ba aikin nan kuma kullum ne yake cikin tuki A'a, in ya so ne ya in ya so ya bari amma idan ka ce yana ci, yana gani ka ga wannan sifa da gani din ba ranar da za a ce ba wannan sifan a tare da shi ita ba wani wani lokaci ba ne take nan wani lokaci kuma ba ka nuna ita kuma kullum tana da lokaci idan ka ce wani dogo ne ko fari ne ita wannan sifar ka ba ran da za a ce ta mutum kullum inda wannan zafi yake wani yake wannan sifan tana tare da shi to shi ma da akwai sifofin da suke na zafi shi kadan kamar hannu sifa ne Allah yana da ido sifa akwai ran da za a ce yana nan amma ba hannu yana nan amma ba ido a yana nan amma ba gani a to amma idan aka ce sifofi ne na aiki to akwai ran da in da yaran da yake nan ba in baya yi su ba za ka same shi yana idan da kuma zai yi su ba ka samu ya yi su to irin su ne muke bincike daga alkur'ani sifofin Allah amma na aiki bana ce mislu kauli da ta'ala da sifofin Allah kamar faɗin Allah din kuma stawa ila samai هو الذي خلقكم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم sai Allah ya daidaita a sama bayan ya gama halittan halittan ƙasa gaba ɗaya da Allah ya daidaita sama zuwa ga sama da ya ga dama ba sai ya zafi wani gumba sama ba ina fata an gane ko wannan shi ne sifa ce wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur hal yanzuruna an yanzu kafirai da aka musu wa'azi aka musu wa'azi suka ki yin imani suka ki yadda da annabi ai ba abin da suke jira yanzu sai ranar da Allah zai zo musu kawai ina fata an gane ko kuma Allah madaukakin sarki yana zuwa waja a rabbuka wal malaku Allah zai zo filin tashin kiyama da shi da sa sabu sabu to kaga sifa ta zuwa Allah ya tabbatar wa kansa yana zuwa yana zuwa in ya ya kan zo ne in ya zo kuma bai zuwa din shi ne sifa ta aiki ba kullum ne za a same ka kana cikin aiki ba akwai ran da kake yi shi a rai akwai ran da kuma ba ka yi shi wa qawluhu ta'ala a wata aya Allah ce wa ma qadarullah hatta qadari wallahi mutane ba sa wato kaddara Allah kamar yadda ya cancanta waɗansu suna ɗaukar Allah wato kamar sako sako sako sako sako sako sako Allah ce mutane ba su sani ba ba sa kimanta ni yadda ya dace su kimanta ni ba sa kaddara ni yadda ya dace su kaddara ni ba sa girmama ni yadda ya dace a girmama ni wa ma kadaru ba mutane ba sa yanzu mutumin da ce Allah yana da ɗan ai bai kaddara Allah yadda ya dace bai kaddara Allah yadda ya dace Allah ce wal ardu jami'an sai Allah ya buga misali yace wata kila ku suna yin ni Allah ina Allah Allah Allah suna ta da ruwa su ce ina da ɗa su ce ina da mata har su ce ina da mata kaza bari Allah ce ba su ba su kaddara ni ba yadda ya dace su kaddara amma Allah sai ya buga misali da yake wal ardu jami'an kun da dukkan kasai bakwai ji Allah qabbatuhu yawm al-qiyamah haka zai jam'e su gobe kiyama inda za ka danne su lai a hannunka ka rike su ne ka damce shi haka Allah ya sammai bakwai din nan gaba ɗaya an ta Allah madaukakin sai sai zai damce shi wani ya mun gyaran ce na yi ha <laughs> ina ba ta an gane sun san ba a demonstration amma yawancin mu misali yana buga Allah baya ba a buga misali ina mana mu in an ce wani ya damce abu wato yana nuna ma abun yana nan karami a kafin hannun shi har ya damce shi to Allah don ya nuna mana yadda yake fiye da haka yake sammai bakwai din da muke gani Allah ya kan damce su gaba ɗaya da da hannu ɗaya da hannu hagu wasu samawa su kuma samai bakwai din nan gaba ɗaya maƙuya da biya ne Allah yana naɗe su ya riƙe su da hannun dama shi yadda kake naɗe wata kai ba ka yadda mutum ke nade fesa ya rike dai Allah Allahu a'lam wa lillahi masalul a'la ba a buga misali da Allah ba a karanta kaji. amma da ce sammai guda bakwai ina gaba daya nade su yake ya rike su a hannun shi da dama to kaga Allah in ya ga dama yana damka in ya ga dama baya damka wannan shine ma'anar shi qabdatu wa qawluhu ta'ala ku ji fadin Allah madaukakin sarki da ya tambayi Iblis baya ya umarci mala'iku dukkan su yi wa annabi adam sujada har da shi iblis iblis yake Allah yake ma mana aka an tasjuda ma khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai wa abinda na halitta da hannuna sujada wato Allah ya tabbatar wa tabbatarwa sifa kanshi sifar halitta yana halitta in ya ga dama in ya ga dama kuma baya halitta ya ga dama ne in ya ga dama ne. yanzu idan Allah a wata aya Allah ce in ya yasha yuzhibuku wa ya fi khalqin jadid Allah ce ina da dama ku mutane sun yi nan gaba ɗaya sun yi halittar ku tafiyar da ku gaba ɗaya a bayan ƙasa in halitti waɗansu sababbin halitta in zuba a doron ƙasa na wanda in nace su za su yi ba ja to kaga sifar halitta kullum ne Allah yake halitta in ya tashi innama amruhu idza arada shay'an idza arada shi al'amarin Allah idan ya yi nufin yin wani abu idan yana so wani abu idan ma ya kulu lahu kun ba ya kun zai ce masa kasance ka ya abu ya kasance in bai yi nufi ba ba ya ce masa shi ne sifatu fi'liya sifa ta aiki halitta a nan sama inda wannan aya ta tabbatar mana sifa ta halitta halitta sifa ce ta Allah can damka in ya so ya damkiya ko in ya so ya bashi can in ya so ya in ya ga dama ya zo in ya ga dama ba zai zo ba can in ya ga dama ya daidaita in ya ga dama ba zai daidaita ba wa qawluhu ta'ala lake wa katabna lahu fil alwahi kulli shay'in fa mun rubuta wa annabi Musa komai da komai a cikin wannan allon da muka bashi rubutu a nan sifa ce da Allah Allah ce mun rubuta ni na rubuta wa annabi Musa rubutu ya nuna Allah sifa ce ta Allah in ya so ya rubuta in ya rubuta in bai so ba kuma ba zai rubuta ba sifa ce ta aiki aya ta gaba ta ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqan yanda annabi musa yace Allah ya dan bayyana ya Allah ya dan bayyana ya ganshi ma Allah ce ni ido baya gani na amma ka duba wancan dutse a mai dutse zai bayyana in har ka iya kallon dutse nan za ka iya kawai da hasken Allah ya fara bayyana kawai sai dutsen ya narke ya fatar da annabi Musa ya suma kaga a nan Allah yana da sifa ta bayyana in ya ga dama ya bayyana in ya ga dama ba zai bayyana ba sifa ce ta fi'iliya inna Allah faru. ma ya sha'u suratul hajji aya ta goma sha takwas Allah yana aikata abin da ya ga dama Allah yana aikata abin da ya so in bai so ba ba in bai so ba fa baya yi in ya so kuma fa to wannan sifa ta aiki kenan ba kullum bane yake in ya so yayi abu ya so ya bashi mun ji waɗannan ayoyin kaɗan ne kaɗan ne daga cikin ɗimbin ayoyin da suke cikin alƙur'ani mai girma da suke bayyana sifa Allah ta aiki ma misalin sifatil af'ali mina sunna shin akwai misalan sifofin Allah na aiki a sunna mun mun same su a alƙur'ani dama aqidan musulmi littafin Allah ne sai sunnan manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu mun ji alqur'ani ya tabbatar mana da sifofin Allah na aiki muna so mu ji sifofin Allah a sunnance a sunna akwai su eh malati ga akwai su mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya buga mana misali da wannan da wannan hadisi da mun saba maimaita shi a nan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yaqa thuluthul laylil akhir akhir ina fata ne gane mu yana saukowa a kowane dare zuwa ga sama inda take dab da duniya Samai nawa muka sani bakwai sama mai bakwai ne to almanzala su sai ce a kowane dare Allah yakan sauko zuwa ga sama ta ɗaya ɗin wanda yake da ita sai duniyar nan amma yaushe kila yabqa thuluthul laifin akhir lokacin da ɗaya bisa daren ya rage gari ya wani wato ɗaya bisa ukun daren na kanci wanda daga shi sai fitowa a alfijir kowane dare in ji manzo Allah Allah yana saukowa zuwa ga sama ta ɗaya me yake faɗa wa zai roƙe ni in amsa masa wa zai nemi bukata in biya masa wa zai kwankwasa a buɗe mai wa yake da bukata a biya masa haka Allah zai yi aba a cikin sauko sama shi sa ake so a daddare kafin mutu ya tashi yana kiyamun dai shi sa ake cewa kiyamun laili a ukun daren karshe shi ya fi albarka domin a lokacin ne za ka dace da shi ma Allah ya sauko zuwa ga sama ta ɗaya saukan da ta dace da zafinsa wanda babu wanda isa ya kamanta ta da wani abu ina fata an gane ko yawa Allah ya nuna mana a wannan hadisi ya nuna Allah yana saukowa Allah yana saukowa sifar saukowa sifa ce ta Allah kuma sifa ce ta fi'iliya ta aiki amma da za a tambaye wani irin saukowa Allahu a'lam yadda mutum yake sauka daga step Allahu a'lam yadda mutum yake sauka daga Laka, abin da eh, na tsari Allahu a'lam yadda soja ke saukan lema Allahu a'lam yadda jirgin sama ke sauka a yaƙo Allah a'lam yadda tsutsu ke sauka Allah a'lam ba makhluqin da ya isa ya nuna maka kaifiya yadda Allah ke su abinda Allah ya halitta ma an ce yana sauka ka kasa magano yadda yake saukan dallantana shi Allah to zai da aka ce kai bala'i ya sauko mana kasan ya eh, yi da yamu yadda bala'i da yamu wani irin sauke eh, yadda ya sauka mun ji bala'i ya sauka ka yiwa ya sauka a kasan yiwa ta sauka mana kasan mu yadda yiwa ta sauka yadda ruwan sama ke sauka yadda mutum ke sauko a tsari haka yiwuwan ta sauko mana oho ina fata an gane ko to idan ma abin da Allah ya halitta ma ba ka gane yadda yake ba amma ka ne da yana sauka ne kuma har ka ce ya sauka ba fitina ta sauka mana a zama ya ga sauka ka gane ba idan halittar Allah baka gane ba daya za ka nace sai ka gane na mahalicin wajen halittar kai ka san duk inda halittar Allah take ta bambanta da ma ka? to shi ne mun dai zama ka ya kaza ka ce ban taba gani ba Ko na yi imani ya abu da ka ce kai wani jini ne eh, jini shi ya hau da ya mun irin hawan da yadda mutum ke hawa su wanda ya mutu ke hawa mota wanda yake hawa ne mai gudu haka jini ya hau in kace jini ya sauka da yawo wani irin sauka ne to shi ma kaga sai dai kai a ce maka kawai jini ya hau jini ya sauka amma ba za ka ta ina fata a nan wani ya zazzabi kan a ce a yaro alhamdulillah zazzabi ya dan sauka masa ya sauka da mu yadda zazzabi ya sauka ba za ka gane wannan shi ne masu ta da ai na kafa biki yanzu ba za ina kawai ne zazzabi ya dauka to wannan shi to kaga saukowa sifa ce da in ya ga dama ya sauko a daren in ya ga dama ba zai sauko ba saboda sifa ce iliya har zuwa ƙarshen hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi shafa'a manzo Allah sallallahu ya ƙara kawo wata sifa ta iliya a hadisin da yake mana bayanin ceto yake a gobe kiyama bayan an ana filin kiyama fa ya'tihim Allah fi suratihi allati ya'rifuna Allah zai zo wa mutane a filin tashin kiyama a suran shi Allah inda kowa in ya gan shi zai san eh Allah ne wannan allati ya abi allati ya arifuna ko a surar da za su gane Allah ne wannan fa yaqulu sai Allah ya ce ana rabbukum ni ne ubangiji fa yaquluna anta rabbuna sai ce tabbas kai ne ubangiji ina ne ayin da tabbatar masa sifa ta filiya fa ya atihim Allah zai zo musu zai zo wa mutane kaga gani zuwa a nan sifa ce ta fi'ili wa na'ani bi sifatin fi'ili huna al abinda muke nufi da sura ta fi'iliya anan shine zuwa shi kansa zuwa ba wai suran Allah din ba faffan kazani misali na uku na suratul na sifa ta fi'iliya qawluhu sallallahu alaihi wasallam إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أنزو الله سسلك إن الله للي ألا يقبض يوم القيامة الأرض زي تمسك السيبك إن الدفاع أهمش وتكون السماوات بيمينه sammai bakwai sun kuma Allah ya rike su da hannun damar shi ya rike kasai bakwai da hannun hagu shi a wadanda daya hannu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan hannayen Allah damar zai rike sama sammai bakwai da wannan hannu ya rike su a kasai bakwai da wannan hannu sannan ya ce yau fa anal maliku yau fa ni ne mai mulki yau ni ne mai mulki duk ka duk jiji da kanka baka wuce ko ka rayu a cikin sammai ko kasai ba to dukan su Allah ya damke su da ya wuce inda za ka mutu shi sa Allah ce ainihin mamma ta ina za ku mutu duk gudun ka da cikin kasar dan joran kasar da kake ta duk inda ka koya ka lafe ko wani rami da cikin kasar kai to duk Allah ya nufi kasar ga tana ya nufi da yana rike da ita haka nan ma samma kun ga wannan يقبض الدمقاء damka din nan sifa ce ta fi'iliya in Allah ya ga dama ya damka in ya ga dama ya bari da zai damka ba ga wata sifa ta fi'iliya a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu al-khalqa yayin da Allah ya halicci halitta kataba bi yadihi ala nafsihi sai Allah ya rubuta da hannunsa ya rubuta wa kansa shi Allah cewa anna kan libu ghadar rahamata ta rinjaye fushina haka Allah ya rubuta wa kansa yayin da halitta dukkan halittu ko ya san halittun nan ba akwai masu saba masa dare da rana akwai masu saba masa dare da rana musamman ɗan adam a duk halittun Allah ba mai taurin kai mai ja da Allah mai fito na fito da Allah mai sun yi wa Allah gyara irin an adam Allah ce wa kana insanu aksar shay'in jadala dan adam ya fi kowane irin da ya wa kawa wa kawa wa kullu insanu da'ifan ahli mutum mai rauni wa in ta'uddu ni'matallahi la tusinna al-insana la zaru amma Allah ce ɗan adam mutum ne mai yawan zaluntar kansa kuma mai yawan kafirci ne ko kuma mai yawan mutunci ne wani imar ubangijinsa da yake Allah shi ya halicce mu kuma ya san mu da kyau sai ya yi sauri bayan ce mu ya ce rahama ta ta rufe kushina shi yasa za ka ga za ka saba wa Allah sau saba'in ko kai shekara hamsin kana saba wa Allah ba ji ba gari kullum tun wayewar gari har faduwa rana har wani gari ya waye cikin sako kawai mutum yake kafurci kawai amma Allah yana kallon shi bayan shekara hamsin din nan mutum ya tuba cikin awa ɗaya. Allah ya karbi tuban gaba ɗaya share masa wannan zunuba kuma da zai mutu bayan wata biyu da wannan tuban da nadama tsakani da Allah Allah zai sa shi aljanna duba mutumin da ya kashe rayu nan nawa casa'in da tara ya kashe rayuka Allah yana kallon shi Allah yana kallon shi abin da Allah bai so ne yake kuma har da tambayar wani malami ka tawaka malami a cikin al'umma karamata Allah mu ina fatawa ne na kashe rai casa'in da tara zai tuba in na tuba Allah zai karɓa mu kuma malam ya ce a'a haka shi ma fata bai yi muraja'a ba ne bai duba da bai da kyau ba ne ko ya ji Allah irin dai malaman nan masu samu fi da cire tsammani daga rahaman Allah ka saba ko wani mai tsanani kullum in ya zo kawai jahannama kawai tsakanin ka da shi kawai za ka shiga jahannama za a kona ka ne kawai Kuni sa'i ka ɗan ji ayoyin da za su ce ba za ka dan shiga rahamar ba babu shi kawai me kai wuta za ka wuta za ka wuta kawai akar ka wuta kawai har mutum ya zama ko hopeless ya cire tsammani ba cewa Allah zai gaba bala ya ce ina ayyuka ka gama yawo ba kai ba Rahama, Allah ba kai haka ne kai ci gaba da aiki da kai sai ya buge malamin ya ƙara tsare ɗari. amma duk da haka da yake Allah yana son shi shirya sai Allah ya sanya masa tunanin bari ya je wani malam ya zai san wani malam a karamar kanta a inda kake gani na rai dani ne na kashi Allah zai gafarta mu ya barke tabbas waye sai shiga tsakanin bawa da mahaifinsa da mutum zai saba Allah sauran numfashi biyar a rayuwarsa wallahi ya tuba kwata kwata kwata har ga Allah ya yi dama bayan bayan wannan ya rasu Allah zai sa shi a domin a ta'ibu zambi kamar na zamba wanda ya tuba ta bani zunubi in Allah ya tafi tuba to tamkar bai taba zunubi ba sai ne in kace ka yafe wa mutum ran da ya sake masa wani ya mara wani da kace ka tuna fa kwanaki ka mu fa ran da fa kace ka ya ce ke duk ran da maka wani abu ka da wancan laifi wata kace ka ya ce din shekara uku kace ka ya ce amma yau biki ya sake ba ce ka tuna samun ka za kaza ranar ba ma ka za ka to shi Allah in ya yafe ba a sake zance wannan laifi ina fata an gane ko to Allah ma ba mu duba irin yadda rahama Allah take lulluɓe kufinsa a wata aya a cikin alqur'ani ce law yu'akhidu Allahu an-nasa bi menene ya ya bi law yu'akhidu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabbati eh ina ji na'am da Allah yana kama mutane bima kasabu da abin da suka yi a tafi ka safi Allah ya saukar maka da azaba a tafi ka safi Allah ya saukar maka da azaba a bige ka a tafi a wajen Allah ce da yanzu ba wani abu mai rai da yake existing a doron kasa domin ina ji mukan da tuntuni wunta tuntuni kan tuntuni da dukkan mu na da ba Allah ce da da a ce da kamun abu halaka ta da kamun abu halaka ta Allah ce da yanzu duniyar ba dan adam da yake rayuwa amma Allah ce nan nan za ka yi kai ka jinki kirta kun har ranan da na rubuta cewa ajalin sa zai ranan ya kama ta kawai to duba da rahama Allah ta lullubi menene ta da fushin Allah na karanta mana hadisi a nan jiya a azhar Allah madaukakin sarki yana cewa a hadisi na kudusi da manzo Allah ya rubuta yake idan bawa ta ya kura ya himmatu zai aikata wani sako ai zai aikata ai eh, wani sako bai aikata ba ba a rubuta masa komai amma idan ya kura zai aikata ya aikata sai a rubuta masa zunubi daya idan ya kura ya himmatu zai aikata wani aikin alkhairi sai bai samu dama ya aikata ba sai a ruta masa lada daya idan ya yunkura zai aikata din har ya samu ya aikata sai a rubuta masa lada goma goma a mai da shi ɗari bakwai ɗari bakwai a yi sanin ne kasu ba iya duba rahama hannu da aikata zunubi a can ya aka rubuta maka nan da aka ka aikata alheri on muka kishi lada goma can da kai niyyar ka aikata zunubi ba ka samu ka aikata ba Allah ce a rubuta wani abu nan kuma da kai niyyar aikata wani alheri sai ka aikata ba ka samu ka aikata ba sai ai me a rubuta maka lada daya mu duba rahmatan Allah kamar ya kai kura za ka aikata alheri wato wani mutum yana neman taimako shi, ga shi, cikin jama'a na yi haka na ko dubu ɗaya zan bashi zan bashi ina fi kawai ne na neme shi cikin jama'a na rasa yanzu bai yi bara yanzu bai ya ce ga bayan Ba ka gani ba zai ba ya zama da ka yi yunkuri ka aikata amma ba ka samu yawa da Allah rubuta maka lada to mu duba yadda rahama Allah ta rinjaye fushinsa lamma خلق الله الخلق كتب بيدي bi yadi Allah ne ya rubuta wa kansa wannan ka'ida cewa Allah rahmati taghlibu kaga wannan ta tabbatar da sifofin Allah ne na farko khalaqa sifa ce ta ko kataba kuma ya rubuta da hannun shi kaga rubutu sifa ce ta aikin ya ga dama ya rubuta ya ga dama ba zai rubuta ba can kuma kalaka in ya ga dama ya halitta in ya ga dama ba zai halitta ba wa fi hadisi ihtijaji adama wa musa hmm? hadisin da annabi musa da adam suke jayayya a kai faƙala adam hadisin yana da tsawo ne annabi musa ne yake dan suke dan mai da magana da annabi adam hadisin a ƙarshen shi sai faɗa da adamu allah ne ya ce nabi adam sai ya ce ya musa ya kai musa istafaka allahu bi kalami allah ya zaɓe ka da maganarsa wato allah ya zaɓo ka don ka isar masa da maganarsa shine wahayinsa wa ta taurata biyadihi kuma allah ya rubuta maka a taura da hannunsa Hmm? to kaga anan akwai sifofi guda biyu zabi Allah iya ga dama ya zaba iya ga dama ba zai zaba ba sannan ga rubutu khaffa ai kataba ya rubuta maka attaura da hannunsa kaga iya ga dama ya rubuta iya ga dama ka san ko a makarantar islami ana khatto ko koyon me khatto koyon to khatta ya rubuta maka attaura da hannunsa

tunda ba hadisi bane ya tabbatar mana ga wanda ya rubuta amma wannan annabi adam ne yace Allah ya rubuta maka a taura da hannunsa yin Allah to wannan abu ababan mamaki da suke faruwa shi Allah sa su ba kar a dawo da wani abu daban ka san mutane ne to wanda ta ce za ta bada magani ya kan sam an wala a kan kawo duk abin da ba ka ce ai an warke ko a shekara ana lafiya ko mai duk wanda baya haihuwa ya zo kawai a gani ya eh, na samu gani saboda gani ya fi da kyau ne ko mene ne ko ya ne a kuma yake to Allah ba ta kana to bayan musani mutuba ya musa isfafata Allah بكلامه وخط لك التوراة بيده bayan sifatun fi'iliya nan akwai waɗansu sifofi na zatiya wa zai iya gano su wannan din daga ya Musa istafaka Allah bi kalamihi wa khatta taurata bayan sifofi na fi'iliya din akwai waɗansu sifofi na zafiya kalam Allah zaɓe ka da maganansa ya nuna Allah yana da sifa ta magana yana magana kenan sai mai kuma ya ya rubuta maka a taura da hannunsa nan ma ya nuna mana Allah yana da sifa ta hannu imana kaga su da kalam da yadu sifatun zakiya sifofi ne na zatin Allah amma istafata da khatta wannan sifatun fi'iliya ne domin wancan ba ya ce za a samu Allah eh, kalam kalam na sifa sifa kulliya wa kallama Allah Musa in sha'a takallama wa in sha'a lam yatakallam amma ya dufa sifa ta za ta tsaya ba inda za a ce ga zatin Allah ba ba hannu amma za a zamu ga zatin Allah a lokacin da baya magana ka same shi baya magana a lokacin da yake magana kuwa ka same shi yana magana kaga fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifatu zatin وتكلمه كما صفة ذات كما وفعل ma'an. domin can kalam nan kuma takallama can magana nan kuma ya yi magana sifa ce ta zati da ta fi'ili wa haɓɓahu taurata ya rubuta masa a taura shi sifatu fi'ilin ne ga wata hujja daga sunna ta sallallahu alaihi wasallam فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ذو الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ Allah maɗaukakin sarki yana shimfiɗa hannunsa da daddare don wanda ya saɓe haka ne yakan shimfiɗa hannun da rana don karɓar tuban wanda ya saɓe shi da daddare yanzu Allah ce haka Allah yake har ranar da rana za ta fito daga matsahanta wato bi ma'ana ba lokacin da za ka zo wa Allah kana mai saƙo ba tare da ka same shi a mai tuba ba ba duk lokacin da ka je masa za ka same shi duk lokacin da ka nemi tubansa da yafiyarsa da daddare ne da rana ne duk lokacin da ka koma ma Allah za ka same shi kuma zai karɓe ka sai zo Allah ya ce yana shirki a hannun shi da daddare domin ya karɓi tuban wanda ya saba masa da rana haka nan kan shirki a hannun shi da rana domin karɓar tuba ba wanda ya zo tuba da ya same shi da dare da rana ko ba haka ba to har ranar da rana za ka fito daga matsala ba ranar da za ka je wa Allah don ka nemi yafiya ya yafe maka ko don tuba ka samu Allah baya nan ko ba baya cikin shirin ka an tuba ka ba an shi a sun suke duk wani lokaci da kace kuma karshe shaidan ka kuskura ya ribace ka ya ce irin ta'asar da kai walla gara ma ka bari don bayan da Allah ya kula haka wani sa'i mutum in ya kura ya ba ya ka zuciyar shi ta faɗa masa saboda ai shi ya nuna maka irin girman asar da kai da girman zunuban da kaka tuka sai dai kawai yau suna ji Allah da ƙorafi ne amma ni kan ni na sani sai ka zama to discount ta duba manzo Allah ta wani hadisi adam kudusi da rubuta daga dace ya bani adama ya ibn adam law ataitani bi qurabil ard khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرانها مغفرة في معنى الحديث معنى الحديث يجي دان ادم يا كاي دان ادم دا يوزا كموت ka كزمو gani a kiyama. da cikin duniyar nan a cikin da duniyar nan zunubai ne kawai naka amma ka zo mu babu shirka a zuciyarka ta haɗa ni da wani ni kuma za ka karar da ni mai cika maka kwatankwacin cikin duniyar ne da gama a haka za ka karar da a wani hadisi na hadisun bitaka hadisin bitaka hadisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi ne da manzo Allah bayani wani za a akwai daga cikin bayan Allah wanda za su je alkiyama Allah ya buɗe musu irin takaddun ayyukansu na sharri da sabo da suka aikata a yi ta warware shi a yi ta a yi shi iya hangenka iya hangenka baka kode kallon takardu ba dukkan su ba alheri a ciki sako ne da shan Allah ya ce ya ka gani ya ce Allah na hana Allah na gama yawon kan ba ni ba ta kawai zami a Allah sai Allah ce to zo mana amma akwai wani dan kati katin ka a wani mu ne Allah ya dauko ni kati a rubuce la ilaha illallah a rubuce a cikin kati kawai kati karami yace zo mana za a auna wannan fatin a mizani da waɗannan takaddun na zurban ce Allah ina wannan kafin katin me zai kusa da waɗannan takaddun ya Allah Allah ce a gwada sai a sa wannan katin na lafi da kan da anan a tattaro takaddun nan a nan da ke su jibje a sa su a nan sai la a illallah ta rinjaya imana mutumin nan duk da yawan sabonsa ya wa Allah babu shirka a zuciyarsa bai taɓa zuwa gun ba bai taɓa yadda akwai mai masa wani abin da ba mai iyayen shi sai Allah akwai mai iya shi bai taɓa imani don bai taɓa yadda ba bai taba tunanin duru ko laya ko wani kabbu ko wani shagau ko wani abin da kawai da su bai taba yadda da wannan bane kawai lan ba na illa ma ka taba lahu lana ne kawai kuwa maulana wa illa sabita bai taba wannan sura kai rataye ko wani kahon ko a cikin ɗakin shi ko ƙalan shi da su ko kuma an masa waɗansu binne-binne a cikin gidan shi a duk wata kusurwa ta katangan gidan shi da nan bakin din an tona an binne wani abu bai taɓa wannan ba ko bai taɓa imani da su ba ya je zuciyar shi fiye sai dai sako ka an yi sako ka an amma shirka bai taɓa ba to shi ne ya je wa Allah da cikin duniya da zunubai kuma amma ya je babu shirka a zuciya. shi ne katin nan zai amfani shi na la'ila ina fata an gane ko to wannan shi kar mutum ya cire tsammanin rahama Allah duk abin da kake aikata amma kuma kar shaitan ya rinjaye ka kuma ya ba ka garanti ka aikata kawai ka zamanto bainal khawfi war raja ka to kana tsananin tsoron azabar Allah kuma kana tsananin kwaɗayi mai rahama ka to haka ka to haka عليكم السلام نعم يسأله من في السماوات والأرض نعم نعم eh huwa fi sha'an wato duk wanda suke cikin sammai da kasai kullum suna roƙon Allah shi kuma Allah kowane lokaci huwa fi sha'an yana cikin ayyuka kawai yana ƙara arziki wannan ya rage wannan yana wannan yana wannan tun da saboda tsabar ayyukan allah da ba sa yanke ta a kuma sinatu wala nau gangaɗi ma ko baki ma baya dauka kowane lokaci na cikin menene tafiyar da al'amuran duniyar nan shi yasa annabi musa wata rana ya ce wa allah ya allah ba ka mace kullum fi kullum yau huwa fi sha'ani kowane lokaci tana cikin aiki ya Allah ba ka a kai barci to sai ce ya Musa zo aka ba mu zama kasko na ruwa a nan a ciki aka ba shi ɗaya kasko na ruwa a nan a ciki aka ce ya riƙe su haka kawai ya riƙe su annabi Musa ya ɗan wuni dai ya wuni dai ya wuni da can jingi yana kawai ne ya ta kamar za su kamar za su yi da ya abu kamar za su abin nan can da bakin shi ya ta ko kawai dukkan su sun abin nan ya ce da ina bacci ko gindiri da haka sammai da kasai za su yi collapse tunda Allahu ku sama ko Allah maɗaukacin sarki shi ne ke rike da sammai da kasai din gaba Ku duba sun da in yana tashi a sama sai kaga ya buɗe fika fiki ma haka kai yana tafiya a walan yarau ila tsairi fawqahum sa'a طاعات ma ما يمسكهن الا rahman بابا yake su a wannan lokacin Allah ne to da a ce gari da ko ba kina dauka Allah da haka da Musa shira ne fitowa suna har jirgin sama ina ba wani injin ba ne sai dai sababi ne kawai ina fata an gani duka Allah idan har Allah ke shi ke yake da alƙayin rusu to alƙayin rusu ba mai bambancin su duka Allah to sai nuna annabi Musa kai kowane lokaci Allah na cikin sha'ani yanzu mu duba akwai mutum Allah ya ce duk ɗauke eh, ina su sami su basu duk abin da kuke faɗa ina ci kaga kullum yana cikin sha'ani kenan yanzu mu nan in dare ne muna bacci waɗansu yanzu gari ke wayewa waɗansu yanzu suke da rana yanzu waɗansu suke addu'a tsuntsaye yanzu suke kuka kai in mu muna bacci akwai yanzu halittun su da dare ne ma suke fara fita kamar irin aljanu to da halittun sammai bakwai da karsai bakwai da karkashin karsai bakwai inda tsakanin sammai duk a kowane abu ya motsi a take Allah ya sani da za a haɗu duka a yi motsi ko ne da kan duk Allah ya ji kuma yana kallon kowa ina la ya azubu alhu mithqalu dharratin adura ba wani abu da ke dan kukuce masa lazzar su a ce ya faru Allah bai gance ko ko bai ji wani abu ba kullu yawmin huwa fi sha'anin kawai ina fata an gane ko ina jin a ah, lokacin sallah a kira sallah a ah, lokacin ba da nake faɗa mu ke cire tsammani Allah kuma kar ka yaudaru kar ka yaudaru ka samu natsuwa kan saba masa ka san an adam ya saba wa Allah ya ga ba abin da ya biyo baya sai ya ji wani irin karfi ko zai aikata na gaba amma da zai aikata ya wani kus ma ma da ya wani motsa ta bige shi a lokacin ko ya kare to a lokacin da ce abin da na aikata a zume ne wata kila shi yasa amma dan adam ne da ya aikata shiru gobe ya aikata shiru jibi ya aikata shiru sai daga ya lalace kawai wajen aikata